Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. shugaban amurka joe biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar democrat na south carolina fafatawar ta jiya asabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa kuma lashe zaben fidda gwani zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe biden ya matsa kaimi ga samun sauyi don karfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yakin neman zaɓensa na shekara ta 2020 shugaban ya sami ta goma shi matuka akan dan majalisar wakilai na minnesota dean phillips da mawallafiya marine williamson za a gudanar da zaben fidda gwani na republican a ranar 24 ga watan fabrairu yan jam'iyyar democrat a new hampshire sun gudanar da zaben fidda gwani a ranar 23 ga watan na janairu shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin donald trump na komawa fadar white house na kokarin tura kotun kolin amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar nan ta 2024 alkalan kotun za su saurari muhawara a ranar alhamis a wata shari'a ta jihar colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban kasar daga zaben fidda gwani na jam'iyyar republican a jihar saboda kokarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaben da ya yi a shekara ta 2020 ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaben shugaban kasa tun bayan shari'ar bush da go hukuncin da ya kai ga baiwa george bush na jam'iyyar republican nasara na zaben shekara ta dubu biyu. wata kotu a pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru bakwai ga tsohon prime minister imran khan da matarsa a jiya asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta 2018 hukuncin mai tattare da cece kuce gabanin zabukan kasar na ranar alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yankewa Khan a wannan makon kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada kuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka yi a cikin afrilun shekara ta 2022 alkali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraren bahasin karar a cikin wani gidan yari mafi karfin matakan tsaro da ke kusa da islamabad inda kan yake tsare kotun ta kuma ci tarar tsohon shugaban na pakistan mai shekaru 71 da matarsa bushra bibi ta dalar amurka 1,800 kowannensu hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karar ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake kara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya an tuhumi bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya inda kuma ta aure kan a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas watanni kafin zaɓensa a matsayin prime minister ɗanta da ta haifa a auren da ta yi na baya ne ya kai ƙararta a gaban kotu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara tare da lalata gidaje kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ministar harkokin cikin gida ta chile carolina toha ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har casa'in da biyu da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin balfaraiso inda hukumomi suka buƙaci mutane da haka da su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri ɗaya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun baina del mar wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar china da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan adam tara zuwa sararin samaniya a jiya asabar kamar yadda kafar yada labaran kasar china ta ruwaito a wani mataki da ake dauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar china an harba rokar jelong 3 ko smart dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun yangjiang da ke kudancin lardin guangdong wanda shine karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal rokar tajiyar long 3 da kamfanin kasar china na rocket co ya kera ta so matashinta na farko a cikin watan disamban shekara ta 2022 shugaba shi jinping ya yi kira da a faɗaɗa manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan adam domin sadarwa da kuma hango nesa haka kuma a jiya asabar kamfanin kasar china na gile holding group ya harba tauraron dan adam goma sha daya don ƙara sa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan adam labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Lima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da yamma kan dalla a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan najeriya musamman ma a dandalin twitter ganin yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar 'yan wasan kasar da na ivory coast a filin wasan kasar ivory coast din lamarin da ya ɗara teburin trent biyu bayan martanin wani matashi dan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya ganin yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a fifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kaɗan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'in sa tsakanin arewa da kudu inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewan yake yanzu bari mu sada ku da bakinmu na yau su fara da yi mana shimfiɗa kan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali. Sunana Mahmud Tunde Hassan aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde yana ciki so ni ba a haushe ba ne amma na tashi ne a cikin da hausa suke da yawa maganan matasan da kika ɗauko kuɗin da nake so ki sani shine sun tashi ne kusan daɗin Najeriya ba kusan abin da tushen Najeriya ba sun tashi ne a cikin kunci domin wannan matasan da kike maganan nan maybe shekaru goma sha biyar zuwa kaman arba'in to duk wannan lokutan nan zuwa yau najeriya na cikin kunci so ba san komai ba da wannan kuncin so haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yadda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yadda yin siyasa suka mai da najeriya duk maganan da suke yi shine akan wariya akan addini akan kai dan kudu ne ko kuwa dan arewa ne ko dan yamma ne haka da ko a an zo maganan zaɓe akan wannan maganan al'umma ke so wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyan nan ba abun alheri ba ne ba san akwai lokacin da najeriya tana cikin haɗin kai arewa na yin nata kudu na yin nata yamma na yin nata amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba a wani bangare kuma suna na bashir ahmad mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa muhammadu buhari akan sabbin kafafen yada labarai to kwarai wannan makala abu ne da aka daɗe ana tattauna shi kuma a kullum zan iya cewa ana ta. tattauna sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani za mu iya cewa najeriya dai guda ɗaya ce a zahiranci amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa najeriya a rarraba take zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan bahaushe bayerabe da ibo a lokaci ɗaya watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goya baya ko kuma ɗaya daga daga ciki agensu guda ɗaya biyu su goyi baya ɗaya kuma baya goyon baya to kullum haka ake fama. bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai ya yi mana karin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi. sunana ahmad sajo ne kwamishina ne na yada labarai na jihar adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum to alal hakika wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu ba ne da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a ƙasanmu ta Najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasan nan. Idan da eh, matasan nan sun san tarihin ƙasan nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo. kawo musamman kabilar Ibo da kuma al'umman Arewa. Da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace ce da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda shugabannin mu har kullum suna mana irin huduba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu. Madalla yanzu ina mafita malamai. Ni ana ganin mafita shine a ce na farko wayannan matasan nan su san wai tun da ake maganin wariyan nan ba samu wani ci gaba ba su din ma su samu wani canjin rayuwansu ba. Minin ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan faɗakarwa da kuma ilimi na biyu 'yan siyasan da wanda muke ganin su kamar wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yanda suke halayensu yanda suke nuna wariya so da matashin nan za su samu abun da za su yi koyi da shi amma a cikin yanda ake ba su da abun koyi in ban da wariya da bambance bambance da kiyayen juna ni a gani na ba abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan wannan ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke to yanzu gare ka bashir a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalin mu mun karanta tarihin mu mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin bahaushe da ibo da bayerbe da sauran kabilu kowa ya ba da gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikinta a yanzu najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a a fili an nuna gudunmuwar da kowa ya bada kafin duka kabilun suna ganin girman juna kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe ido na ne na ga ciwon a daidai so abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zukatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabannin da za su zo nan gaba su rike kasan nan in da irin wani wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa so kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa ba ne so abu ne da yake da matukar mahimmanci manya-manya wanda suke da karfin fada a ji musamman a su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita malam bashir ko kana da karin bayani akan mafitan wasu suna ganin cewa mu najeriya nan tamu ce mun fi kowa ba da gudunmuwa wasu suna ganin cewa a'a da ba don su babu najeriya to a haka najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya so wannan abin ya kamata mu kau da kai mu manta da siyasa mu kalli najeriya nan cewa ita ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiransa cewa kasarsa ce ba najeriya ba so abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba abu ne da ya kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shirya wasu saminoni da wasu mukala da rubuce-rubuce in Allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakanin mu ba. Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita. Lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har ga Allah babu cuta da ake suke mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abin da zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu babu ta inda ma yake taimakawa ƙasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunanmu. Amma da ya kyautu a yi amfani da kafofin nan na yaɗa zumunta a yi ƙoƙari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan ƙiyayya a baya ya jawo mana illa wanda yake da aka yi yakin basasa babu bangare da bai sha wahala ba to idan aka yadda aka sake jefa ma ciki irin wannan hali su matasa su za su wahala akwai faɗi da ake yi wai idan aka yi yaƙi taɓai ne za su yi musu tsakaninsu su kawo sanadi